Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. A dangane da dawo da wato kafital na ƙasar Nijar wato zuwa ga tsakiyar ƙasar a yanzu masu saurare ku gyara zama domin jin wani kiraye-kiraye na saƙo da aka turawa wato sojin CNSP. inda wani ɗan ƙasar Nijar ya fito yake faɗar muhimmanci da alfanun yin haka, inda yake ambata cewa cibiyar ƙasar wato ta dawo cikin wato tsakiyar ƙasar. Shin menene ya sanya yake wannan kiraye-kiraye ga sojin CNSP har ya tura masa saƙo a kan haka? Masu saurari za ku ji dalilan da ya bayyana a cikin wannan rahoto da za mu samu ko. Gashi ku saurara ku ji abin da yake faɗa. Assalamu alaikum wa wa barkata yan uwana nigerian ina mana fata alkhairi ina gaida ku duka yan uwana nigerian yau ma na zo da sako zuwa ga cnsp da sako ne wanda ya kamata cnsp a dibi wannan sako ko ba yanzu ba a sa shi cikin program yadda ya kamata saboda nijar sabuwa ya kamata nijar ɗan nijar kada abubuwa su zai mai nisa eh, wannan zai yi magana akan kafitalkin nijar babban birnin ƙasar nijar saboda sanin ku ne sani na ne duk wani abubuwa da za a yi ba duka cikin kowace ake samun shi ba kamar yanzu in yi misali ga fasfor fasfor kowa sani sai ka zo niyame la capital ka zo ka yi fasfor yanzu wanda addifa ya ta yi wuri yin fasfor niyame kwana uku eh, kwana biyu dai zashe kan shi isa niyame abinda zai kashe kudin mota har zuwan shi ya dawo zai kashe kusan jika hamsin misali ha abincin shi can fasfar ya yi shi fasfar zai kama mai kusan jika kusan tamanin da wani abu ko kuma in ce zai kashe kusan jika ɗari to amma misali yanzu kafital idan an ka yi ta tsakiyar ƙasa wannan yana sa ɗan sandar in zai ta a kafital wurin ba za shi nisa ba gare ko ya zaka da wata ƙasa wurin ba za shi mai nisa zuwa shi ta zandar ba haka ɗan doso idan ya zaka kafital ba za ta yi mai nisa ba haka ɗan niyame idan ya zaka ɗan tilaberi idan ya zaka eh, ɗan agadas idan ya zaka kowane kafital a yi ta tsakiyar ƙasa wannan yana ƙara ma ƙasa kuzarin kowane yake so ya tai kafital ba za ta yi mai nisa ba amma yanzu wanda kafital an ajiye can iyakar burkina da benin eh, iyakar burkina plito da mali wani bangare to kaga wanda addifa abubuwa su yi mai nisa amma wannan zancen ya kamata gwamnati ta dibe shi a yi ma sabon kafital tsakiyar ƙasa a ɗiba ɓangare daga wajen tawa daga wajen maraɗi daga wajen zandar daga wajen doso inda dai 'yan doso ba za ta yi musu nisa ba 'yan zandar ba za ta yi musu nisa ba 'yan maraɗi ba za ta yi musu nisa ba 'yan agarsu ba za ta yi musu nisa ba 'yan difa ba za ta yi musu nisa ba wannan shine abin da zai sa ƙasa ta ci gaba ku dai ba gani wannan barazana da sai dai a wata yi muna da a ce mali kamar irin mali da ce zamanin ibeka da a ce burkina kamar irin burkina da ce ba na yanzu ba da suke sun samu sojoji masha Allah wanda sun kasa yancinsu ba da wannan barazana da an kai muna kafitar kinmu tana can ƙauyen ƙasa kaga daga burkina ana iya ataken nijar nan nan da nan kafital bakin da an kai ataken ta shikenan daga benin ana iya atake shikenan daga mali ana iya ataken eh, eh, kafital kinmu shikenan to amma in tsakiyar gari na take in tsakiyar ƙasa na take ku dai ba gan duk inda kuka ga kafital kuna ishe ta tsakiyar ƙasa take kuma kuna ishe ta wuri ne mai alhurma to nijar mu ko ina muna da ruwa masha Allah ko ina Nijar akwai ruwa wannan sako ne zuwa ga sai NSP ina muna fata alkhairi Allah ya ɗauka Nijar da 'yan Nijar baki daya sako ne 'yan uwana Nijeriyan ku isa shi ya tahi nesa har ya zo ga kunnuwan shugabanninmu masu albarka Allah ya zama da ƙasarmu Nijar lafiya kuma idan ma ba a yi haka nan ba to ya kamata wajen yan fasfor a maida shi dan tutu region saboda shi yasa ga yan Nijar cikin kashi ɗari sai ka ishe bai wuce kashi goma sha wani abu ne ko kashi ashirin a da fosfor wasu ko karti ma sai ka ishe a hankali to ina mana fata alheri yan uwana Nijeriyan Allah ya zama da kasar mu Nijar lafiya asali masu saurare kamar yadda kuka ji rahoto kenan daga kasar jamhuriyar Nijar kamar yadda wani ɗan ƙasar ya fito yake wato tura saƙo ga sojin CNSP musamman ma ne a dangane da mayar da cibiyar ƙasar wato kafitalin ɗin ƙasar zuwa tsakiyar ƙasar inda yake bayyano dalilansa na wato sauƙaƙawa al'umma duba da irin yadda wato sun yi nisa da wato cibiyar ƙasar. Babu shakka wannan wani tunani ne daidai wanda dai a yanzu za a iya kallonsa da wata fuska. wanda dai babu shakka sai abin da sojin CNSP din suka ce idan wannan kiraye-kiraye shi ya je inda dai ya bayyana dalilansa na ambata haka. Ci gaba dai yana ci gaba da samuwa a ƙasar jamhuriyar Nijar ta fuskar hayan da sojin CNSP ke samar da wato ci gaba. Tun bayan hawan su wannan karagar mulki suke tafi da tsarurruka suke kawo abubuwa da dama waɗanda za su bayi ga ci gaban ƙasar. tare da haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Ana sa ran ƙasar jamhuriyar Nijar nan da wasu shekaru za ta yi wani ɗaukaka za ta yi suna a duniya za ta yi kafaɗa da kafaɗa da wasu ƙasashe da suka fita arziki. Wanda an sha faɗar cewa Nijar tana daga cikin ƙasashe na baya-baya waɗanda suke ba su da tattalin arziki, amma kuma kash ba wai ƙasar Nijar. wato ba ta da komai ba ne ba ƙasar Nijar ƙasa ce mai arziki kawai dai kama karyar ƙasar Faransa ce ta mai da ita talauciyar ƙasa ta mai da ita matalauciyar ƙasa amma sam ƙasar jamhuriyar Nijar ba matalauciyar ƙasa ba ce domin ko Allah ya tattare tarin arziki a ƙasar jamhuriyar Nijar kamar sinadarin uranium da man fetur kaga kenan ƙasar jamhuriyar Nijar ta fi ƙarfin ta zauna a cikin talauci wanda yanzu jamhuriyar Nijar ɗin sojin CNSP za su samar da abubuwa wanda za su samar da ci gaba 'yan ƙasa su farin ciki kowa ma ya farin ciki haka zalika wato dai batun nan na wato mai da mulki ga farar hula sojin CNSP na yin shirin sama da ECOWAS amma dai duk da cani ya ce ba za su zauna da ECOWAS ba har sai bayan sun gudanar da taron ƙasa. To saurari ƙarshen rahoton kenan daga jamhuriyar Nijar. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa mun gode.